Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2018 akan mitoci 17, 25 da 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkan mu da warhaka Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To ko bayan ku gama jin labarai za ku ji cewar an yi wani mummunan hadarin mota a kusa da Ibadan a jihar Oyo inda aka yi asarar rayuka da dama a cewar wasu da suka shaidi wannan da suka shaidi al'amarin. haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar niger sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu a kan dokar sake bude gwamnati da ke kawo karshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyo bayan ta takaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kada a don amincewa da wato kudirin da majalisar dattawa ta amince. shi dai wannan kuduri na wucin gadi da aka amince da shi zai baiwa gwamnati kudaden da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa ranar 8 ga watan fabrairu da fatan cewa majalisa za ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba da yake magana da manema labarai sanata sherrod brown na jam'iyyar democrat ya ce wani labari ne mai kyau ga ƙasa sanata susan collins ta jam'iyyar republican cewa ta yi yau rana ce da za a yi farin ciki idan aka rufe gwamnati hakan na nuna gazawa a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya saka haraji akan faifan makamashin hasken rana da injin wankin da ake shigowa da su amurka da zama kare kamfanonin amurka ofishin kula da harkokin cinikayya na amurka ne ya baiwa shugaban shawara akan saka harajin kamar yadda ofishi mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigowa da irin waɗannan kayayyakin na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kirawa a cikin gida. trump da ya sha alkawarin tsayawa a kan china da sauran kasashen da ke kira kayayyaki da yake cewa suna kwaran kamfanonin amurka kamfanonin da ke kira faifan makamashin wato hasken rana kenan guda biyu da suke nan amurka su ne suka nemi a yi karin haraji domin kare su daga gasa na faifan makamashi da ake shigowa da su masu ra'usa domin farfado da harkokinsu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekarar 2015 ta Sudan ta kudu na neman duk bangarorin da ta shafa a kasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sa wa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya litinin shugaban hukumar festus mawais ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar 'yan aware da zimmar samar da zaman lafiya a kasar da rikicin siyasa na kabilanci ya yi sanadiyar raba mutane miliyan hudu da gidajensu tun watan disamba shekara ta biyu da goma sha dubu uku mawais ya yi kira ga dukkan bangarorin da rikicin ya shafa su yi aiki da alkawarin da suka ɗauka wa hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar gwamnati da kungiyar 'yan awara na nuna wato na nuna wa juna ya tsakan saba dokokin yarjejeniyar da aka samu ranar 21 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa na Habasha. Hukumar da ke lura da ganin an tabbatar da aiki da yarjejeniyar ta fitar da rahoto da ke bayyana yadda sojojin ke yi wa ƙananan mata da mata fyaɗe da kuma zargin gwamnati na ci gaba da saka ƙananan yara cikin sojojinta. a jiya litinin mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka za ta mayar da ofishin ta na isra'ila zuwa birnin kudus zuwa karshen shekarar 2019 da yake jawabi gaban 'yan majalisun isra'ila a birnin kudus pence ya ce a cikin 'yan makonni masu zuwa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirinta na bude ofishin jakadancin amurka a birnin kudus din kuma za a bude ofishin ne kafin karshen shekara mai zuwa ya ci gaba da cewa birnin kudus shine babban birnin kasar isra'ila kamar yadda shugaba trump ya umarci ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fara shirye shiryen mayar da ofishin jakadancin daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus shugaba donald trump ya juya wa manufofin amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin kudus shine babban birnin isra'ila kuma ya sa a ɗauke ofishin jakadancin amurka daga tel aviv daga ƙarshe shugaban hukumar baiwa ƙasashe tallafi ta amurka mark green ya ce irin barnar da aka yi a birnin raqqa na ƙasar syria baya misaltuwa amma ya ce yanzu yana ganin birnin na sake farfadowa girin da ke zaman shugaban hukumar raya kasashen shine babban jami'in amurka farar hula da ya ziyarci raqqa yayin magana da kamfanin dillancin labaru na reuters jiya litinin bayan da ya kai ziyarar bazata a arewacin birnin da aka kwato daga hannun kungiyar isis a shekarar da ta gabata ya ce ya ziyarci filin wasan kwallon kafa na birnin inda kungiyar isis ta mayar da dakarun da 'yan wato dakuna da 'yan wasa ke sauya kaya wajen azabtarwa labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla mutanen yankin lai da ke kusa da garin ibadan sun shiga cikin sun shiga cikin wani hali na rudani yayin da motoci suka yi hadari a wurin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama wasu kuma suka jikata wasu da suka shaidi wannan abu sun wa wakilin na jihar oyo hassan umar tambuwal sun ce masa sun gawar waki da dama kwance ga rahoton hassan umar tambuwal daga ibadan An yi wani mummunan hadarin mota a tsakanin garin Akinyele da birnin Ibadan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamar yadda wasu gana sun kashe da mini. Sunana Kasim Oshodinan an yi adari na gani. Waɗanne irin motoci ne suka yi hadari? Akwai Ifeko Trailer da Dangote da mikira mai mikira karemi a ciki akwai mutuwa akwai mutuwa? na ga sun ajiye shi ne a kasa akan titi ma ne sa suke shida kamar gawa kenan gawa gawa sun riga sun mutu gawa wanda sun riga sun mutu na ga su rose suna ta doko su suna kewa cikin gari akele akwai na asibiti nan akele suna kewa gawa da gani ta maza ce ko mata din namiji ne na gani din mutan namiji ne ni ban ga mata ba to me ya kawo wannan hadari abin da ya kawo azari aso ne ya kawo saboda mutan da yake tafiya wanda ya taso bai gan gabansa ba sannan je hada da tiran da yake tafiya saboda wanda yake gaban bai yi tafiya sosai wanda ya zo a guje sai buga bayan body akwai waɗanda suka ji rauni sosai na gan su sosai sun ji rauni sosai a gurin bayan bayan wanda ya ji rauni akwai kanan karimin mota ana ce mikra ina karkashin trela mikran nan ba amma duk sun mutu ne saboda karkashin trela suke mikran nan kowa ya ga trela mikran nan yana ce aw akwai wala yau duk wanda yake mikran din sun mutu alhaji gunton gida saboda hadarin na ya ɓaci mala hassan tambal saboda hadarin mota tara abin ya yi muni kowa zo sai na ya ɓaci wurin nan kamar kawashe da kuka ya hadarin ya faru to hadarin wani mai mai kira ne gita mai taya sha shine ya ci birki sai mai dangote zo buge shi shine motoci sun kai ta haduwa sun kai ta buga sun kai ta buga to shi mai shanu da Allah kare shi da to sai daji to motan nan guda tara shi bai faɗi ba akwai wadanda na mutu cikin wannan hadarin akwai wadanda sun ka mutu mutum shidda ni zahiri na ga mutum hudu kwance na isko mutum biyu asibiti wadanda sun ka mutu eh, raunuka akwai rauni sosai saboda akwai wanda ya karya uku akwai wanda ya karya biyu akwai wanda ya karya daya akwai wanda ya gogogi. wurin da hadarin ne ya faru shin rami ne koko kwana ce koko mutuwar taya koko me ya ja hadarin ba mutuwar taya ba rami ba kwana ba komi Allah kawo shi da hazo da hayaki saboda akwai bola wurin nan ana sa hayaki wurin to shine hazo ya sabka sai sun ka direbobi ba su ganin nan nan Allah kawo na Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum da da mahaifi to madalla gaida hasa umar tambal kuma allah ya kiyaye gaba kafin dai mu ci gaba ga wannan waka da ke zuwa musa sarki je kan sarki ubangiji ki lele uba je kariya idan dalla da fatan an shakata da wannan faifan kafin dai mu ci gaba ga wannan sako ya Allah ya Allah na roka a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka yi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba inda za ta zauna ka ba abincin da za ta ci ka ba tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su riƙe mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in waɗi ko ka in waɗi in yi shuru ko in yi magana to madalla jama'a da fatan za a gafarta muna mun samu tangarɗa kaɗan da na'urorinmu yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar da shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo muku ƙarshen hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambu dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano ta NATO ga kuma hirar tasu. To kenan wannan yana nufin an yi la'akari da waɗancan matsaloli da muka uh, tattauna da kai a baya cewa akwai batun uh, ganganci akwai batun bacci akwai batun shigowa gari akwai batun tsayawa inda bai dace ba da sauransu. He kwarai wato mun uh, a yadda matsayin harkar sufuri yake mu a Najeriya muna ƙasa. ba don komai ba saboda abubuwa da yawa irin su wannan hukuma ta shiga aikin wannan hukuma wannan eh, wannan hukuma ba ta yi abin da ya dace ba to wannan daftari zai haɗe su gaba ɗayansu shi ya sa ma akwai wanda suke suka wannan daftarin saboda zai zama zamanto su babu za su shiga karkashin wasu kuma mai yawa ba haka suke so ba sun fi so su tsaya da kafafunsu ah, abubuwa da yawa su ne to kuma in an yi irin wannan shine taku na farko na ci gaba wanda shine an yi eh, gadon da kowa in ya zo zai amfani ya samu foundation kenan na ci gaba akan harkar ginin shi yasa za ka ga eh, ko bankuna ba sa ba harkar sufurin mahimmanci sosai saboda sun san abin da yake cikinta matsalolin da suke ciki eh, harkar inshora za ka ga in za ka yi kayi inshora da ka samu hadari daya biyu da sauransu abin da ya shafi ti sai ka ji suna dan ja da baya suna tsoron saboda asarar da take zuwa so duwa nan kuma dukkan su ma an sa su a cikin daftarin kowa za a duba wanda ya kai ya yi saboda akwai wanda suka busi kai su yi irin wannan su ba da wannan eh, policy din ba mm. sai ga sai sun raba ko a tsakaninsu saboda tsoron asara da sauransu to wannan shine abin da yake tafiya eh, kungiyar masu manyan motocin nan wai eh, baya ga kokarin jan hankalin gwamnati ku a cikin gida ɗazu ka gaya mana cewa kukan ba da horo ga ma'aikatan ku musamman direbobi me kuke yi tunda an ce kuna taimakawa wajen kashe titunan nan kayan nan da kuke dako da sauransu suna sa titunan ba sa wato daukar ba sa yin tsawon rai hmm. me kuke ko a mataki na kungiya misali a warware irin matsalolin da muka magana a baya ga tuntubar gwamnati to mun na farko abin da muke yi shine kamar yadda na gaya ma tuntuban gwamnati yana ɗaya bangaren kinsa kai kuma yana ɗaya bangaren kin kai shine bangaren ah, su masu amfani da wannan motocin direbobi wannan ah, horo da su su ma ana ba su horo su ya danganta na bangare-bangare ana ba su horo kuma muna haɗa kai da hukumar kiyaye haɗura muna yin wannan ah, abin da gwamnati ta sa wasu mu ma sun fara kafin na gwamnatin ya zo saboda duk wanda suke kamfanin da yake harka da wani kamfanin da suke da reshe a waje akwai ainihin eh, ma'auni wanda ake auna harkar da shi kamfanin da bai kai wannan ma'aunin ba ba za a yi harka da shi ba so wannan kenan eh, mu kuma eh, ta ɗaya ɓangaren muna iyaka mu motocinmu kas su ɗauki kayan da ya wuce misali saboda mu an ɗauki kayan da ya wuce misali mu asara ne a wajenmu saboda ƙaramin takadiri shine a je ko a fasa taya bayan an raunata titi a je ko a fasa taya ko na hatsari ya je ya faru menene sakonka na karshe can ah sakona na karshe shine dai ah, masu bin titi a yi amfani da hankali ah, kuma a bi doka mutane direbobi kuma su masu rage buri wanda yake da matsala da mai gidansa baya biyan sa abin da ya dace ko na abu ya tsaya daidaita a garejinsu ba ya zo hanya yana lodi fiye da yadda ya ɗauko ba daga ƙarshe kuma muna yawan hukuma fatan alheri allah ya bata ikon biyawa 'yan ƙasa bukata saboda kiyaye haɗin wannan shine karshen hirar mahmud ibrahim kwari da mu shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar kano alhaji sani sambo dan fulani muna kuma godiya da bakon namu bisa la'akari da yadda ake samun haɗarurruka kuma za ka samu cewar a yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu ba ne yawanci 'yan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi kano ko kuma za su dawo da kano sun siyo abubuwa wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin kano wanda kuma kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan dalili ya sa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya. Domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta, gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta don haka idan suka karanta za su gane cewa tofa wannan hanya da ta yi haɗa waɗannan gurare a wato mutanen mu fa suna mutuwa waɗanda muka ɗauki alkawarin cewar za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu. Wannan wani matashi ne mai rubuce-rubuce akan hanyoyi da irin hatsuran da ake samu akan hanyoyin namu mai suna Alhassan e Bala, ɗan asalin Kano da ke zaune a Abuja. Sai a biyo mu a mako mai zuwa don jin hirar tamu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla. Kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe biyu ne da minti 21 ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. an fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ke cewa kamfanin haƙar karfen uranium na haɗin gwiwar China da Nijar da ake kira Somina ya ƙudiri aniyar korar illahirin ma'aikatansa daga aiki. kamar yadda taron masu hannun jarin kamfanin ya tsayar a baya-bayan nan saboda dalilai masu nasaba da faɗuwar farashin uranium a kasuwannin duniya a cewar su jaridar ta ce matakin wanda zai shafi ma'aikata kimanin 550 zai soma aiki ne daga ranar 1 ga watan maris na 2018 kafin nan za a tantauna a kan diyar da ya kamata a baiwa waɗannan ma'aikata laru da ta ruwaito cewa kamfanin areva ma ya ɗauri aniyar korar wasu ma'aikatansa kimanin 159 da ke ayyukan haƙar uranium a ƙarƙashin somayir saboda abin da ya kira matsalar kuɗi jiriyar ta ce a tantaunawar da aka yi tsakanin shugabannin kamfanin da ƙungiyar ma'aikatan an tsayar da cewa kowane ma'aikaci zai samu miliyan goma sha hudu zuwa ishirin na sefa a matsayin na shafa hawaye sai dai akwai wasu ma'aikatan sama da ɗari biyar masu alaƙa da somayir da irin wannan mataki zai jefa cikin zaman kashe wando jaridar le courrier na cewa shugaba isu muhammadu ya shiga tsaka mai wuya bayan da wasu alamu suka fara nunin shugaban ya rasa ta inda zai bullo wa maganar garan bawula wa gwamnatinsa jaridar ta ce ƙalubalen farko da ke gabansa shine tsayar da mutunan da ya cancanci ya ba mukamin firaminista sakamakon jayayyar da tsakanin shugaban jam'iyyar pnds bazin muhammad da isaka asuman mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa yayin da wasu alamu ke ƙoƙarin gaskanta hasashen taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin jam'iyyun ƙawancen mrn masu mulki jaridar lebanon ta bayyana cewa an doshi hanyar saka kafar wando ɗaya tsakanin ɗaliban makarantun sakandaren ya mai da a ɗaya gefe gwamnan jihar ta ya mai. wanne suke zargi da yi wa bukatunsu rikon sakainar kashi jariyar ta ce bukatar farko a jerin bukatun da kungiyar ɗaliban ke son a biya mata shine gwamnan ya shiɗa daga mukaminsa saboda haka ta ɗiba masa mako guda ya yi marabus tun wuri bai kure ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To madalla a gaida silibin ne barba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuma sarare kuke aiko mana. mai magana kwamar kushe dauda sabo unguwa katsina babban magatakar da kungiyar mu talaka game da fadace fadace da ake yi wani bangare na arewa na tsakiyar arewa najeriya wanda ya shafi misali benue ya abin da ya shiga nasara da kuma bangaren taraba ina ganin cewa karya ce a ce wai kokari ne ake a musulantar da yanki karya ce kuma wannan ita ce farfaganda da ake amfani da ita kuma shi ne ke kara rubuta kashe-kashe da ake hatta wanda ake a mambula da wanda ake a noman da sauran saboda ta ɗin ba an kawo ƙarshe wannan farfaganda cewa suna na kuma da wani bangare na najeriya ba to ba za a daina wannan kashe kashe a wannan yankin ba assalamu alaikum murai amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jiga ina kira ga shugaban 'yan sandan najeriya institute janar da allah ya sa cikin manya-manyan najeriya ya zama ɗan gata adili wanda an ga tura benue don shiga na rikittukan da ke faruwa a benue ya allah ka dafa maka allah ya baka nasara Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguri. A yau ina so ne mai kira ga al'ummar mu ta Najeriya akan ya kamata muna kai zuciya nesa. Mu daina ɗaukan makamai muna kai wa junan na cin hare-hare. Kada mu manta ba mu daɗe da samun sauƙin kaiwa hare-haren 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya ba. har yanzu ana nan ana fama da wannan rikicin amma kuma a ce yanzu an samu wasu suna kaiwa hare-hare a jihar benue plateau da dai sauransu to hakika wannan abu bai yi mana daɗi ba ya kamata 'yan najeriya su fahimci cewa uwa ɗaya uba ɗaya nake kuma ɗan najeriya ɗan uwan ɗan najeriya ne a ko ko'ina yi assalamu alaikum boa hausa mai magana amadu abacha macina daga jihar yobe a najeriya dan allah dan inda boa ku ba da dama in yi kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari da yi wa allah da batun yan peace din nan saboda yanzu sababbin ɗaukan ma shekara ɗaya da wani abu kenan da suka je suka gama aka gama ba su horo amma shugaba muhammadu buhari ya ki ya sa hannu domin a tabbatar da su a cikin kundin mulkin ƙasa kamar yadda 'yan majalisar dokoki na najeriya suka rattaba hannu ya kamata ke gwamnati gwamnati buhari ya rattaba hannu a kan yan fiskop ɗin nan saboda za a samu aiki sosai a ƙarƙashin su wallahi kalla mana za a samu aiki saboda haka muna kira ga shugaba muhammadu buhari da yawa allah da annabinsa ya duba lamarin yan fiskop ɗin nan ya gaggauta samun su hannu saboda su zama ƙarƙashin dokar najeriya cikin kundin tsarin mulki domin su ba da tasu gudunmawa wajen kawo ci gaba a ɓangaren ƙasar gaba ɗaya to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allahu mu kuma za mu rika watsa su to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyu bayan takaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice da yammacin jiya litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kada kuri'a don amincewa da kudirin da majalisar dattawa ta amince shi dai wannan kuduri na wucin gari da aka amince da shi zai bai wa gwamnati kudaden da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa takwas ga watan fabrairu da fatan cewa majalisa za ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya saka haraji kan faifan makamashin hasken rana da injinan wankin da aka shigo da su amurka da zuma kare kamfanonin cikin gida ofishin kula da harkokin cinikayya na amurka ne baiwa shugaban shawara kan saka harajin kamar yadda ofishin mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigo da irin waɗannan kayayyaki na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta kudu na neman duk ɓangarorin da ta shafa a ƙasar da su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka sa wa hannu a watan da ya gabata wata sanarwa da hukumar jmec ta fitar jiya litinin shugaban hukumar festus mawais ya nuna cewa alamin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kuma kungiyar 'yan aware da zimmar samar da zaman lafiya a ƙasar da rikicin siyasa na kabilanci sanadiyar raba mutane miliyan hudu da gidajensu tun watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha uku. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin greg burns baba ya kuma kirki sallama da ku sai an jima salamu alaikum